إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار عباد الله يقول جلت عظمته في محكم تنزيله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فالفقر عباد الله مشكلة بل من أهم المشاكل التي لها أثر خطير على الفرد والمجتمع وهي مشكلة التي واجهت البشرية منذ فجر التاريخ وقد عجزت الأنظمة والمجتمعات عن إيجاد حل مناسب لها أتدرون لماذا؟ لأنه جعله الله سنة من سنن الحياة أن يكون هناك أغنياء ومن طرف الفقراء ومع ذلك فالإسلام دين الحنفية عالج هذه المشكلة علاجا يتناسب مع توازن المجتمع وتكافله ومع الاحترام الكامل لقضاء الله ولشخصية هذا الفقير المسكين بحيث إن تمسك بهذا العلاج عاش حرا مكرما معززا قسم الله سبحانه وتعالى مقادير الأرزاق بين عباده بتقدير دقيق حكيم بما يتناسب مع حالاتهم ونفسيته والله تعالى يعلم من حال العبد وما ينفعه أكثر مما يعلمه هو بنفسه وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فمن العباد من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لأفسده ومنهم عكس ذلك تماما أي من لا يصلحه إلا الغنى إلا الفقر ولو أغناه الله لأفسده تلك حكمة بالغة لذا كان من حكمته سبحانه وتعالى أن يعطي عباده المؤمنين من أمور الدنيا ما, لا ما, ما يعلم أنه الأفضل في حياتهم الدنيوية والأخروية وقد يعطي الله الكافرين كذلك ما يجعلهم يزدادون غيا ونكرا إلى أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا رد على المترفين القائلين نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين المستمعون الأكارم فاعلموا أن الباري سبحانه أعطى المؤمنين شيئا من المال في الدنيا لحكمة إذ لو أراد أن يفتن الناس بالمال لجعله علامة للكافرين وأعطاهم ما لم يعط المؤمنين يصور الله تبارك وتعالى هذه الحالة في كتابه العزيز حيث يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين قال ابن كثير عليه رحمة الله لولا أن يعتقد الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعون على الكفر لأجل المال ومن الغريب يا عبد الله أن ترى الإنسان الذي يعمر الإيمان قلبه وترى الإنسان الذي لم يعمر الإيمان قلبه يظن بأن إعطاءه الرزق دليل على إكرامه من الله وإن منعه فدليل على إهانته حكى الله سبحانه وتعالى تلك الحالة حيث قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلا إنما هو الابتلاء والامتحان كما وضحه جل وعلا في قوله أيحسبون الناس أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كذلك إذا ابتلاه وضيق عليه في رزقه يعتقد أن ذلك إهانة من الله له فرد الله على صاحب هذا الوهم أيضا بقوله كلا أي ليس الأمر كما يزعم أو يتوهم فالله يعطي الرزق من يحب ومن لا يحب في هذه الدنيا كما يضيق على من يحب ومن لا يحب فالمدار في ذلك كله تجربة وامتحانا في كلا الحالتين فالغني بأن يشكر ربه على ما أعطاه والفقير بأن يصبر على فقره وفاقته ولكل جزاء موفور وإلا لما كان هناك من فائدة مرجوة قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون عباد الله لو أعطى الله العباد ووسع لهم في الرزق دوما لبغوا وطغوا كما أثبت لنا ذلك القرآن الكريم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فمن هذا المنطلق يا عبد الله يتجلى لك أن الغني والفقير كل واحد منهما خلق من خلق الله ولا بد أن يعيشوا في حيز واحد ولكل ما يقدمه خدمة لصاحبه فالعلاقة بينهما علاقة أخوية ومحبة واحترام ليس علاقة استعلاء وتسلط واعتزاز فالمؤمنون إخوة ولا فضل بينهما إلا بالتقوى قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عز من قائل أيضا ولنبلونكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالإحسان من الغني إلى الفقير من الحقوق اللازمة التي من لوازمها شكر نعم الله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم مع عدم انتهار أو, أو, أو المن في ذلك قال تعالى وأما السائل فلا تنهر وقال لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى وإن كان مما يندب من جهة الفقير التعفف والاعتماد على الله خير له من اتخاذ الأسباب خير له مع اتخاذ الأسباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها ويكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال أيضا من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل قال الله تعالى ثناء على الفقير العفيف للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا ومن الإحسان إليه أيضا إعانته في الزواج قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ومن ذلك أيضا إنظاره في سداد دينه عند العجز إن لم يعفى عنه وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فالملاحظ في أحوال الفقراء والأغنياء إنما هي مدار يدور حول تجربة الباري سبحانه يجرب من يشاء بنعمه كما يجرب من يشاء بنقمه عسى الله أن يجعلنا من الفاهمين لذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن شكره زاده أيها المبتلى بهذا النوع من البلاء لا تنسى العلاج المرسوم لك في كتاب الله للفوز الناجح لما تراه مشكلة لك إليك بعضها على جناح السرعة أولاها الاستقام على الدين والهدى والإيمان والرضا مع القناعة بما قسمه الله لك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فلا تستعجلوا في الطلب وعكس ذلك يلزم لك الدوام في هذه المشكلة الخطرة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ثانيها التزام بشرع الله وإن زلت الأقدام فدوام الاستغفار لأن كل من زلت قدمه, قدمه, قدمه يعينه الله على كثرة الاستغفار إن كان من المفلحين فإنه سبيل إلى جلب الرزق الفائت وإلى دوام الباقي فعليك بالاستغفار قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الصبر على قضاء الله المؤلمة فإن الصبر على مثل هذا البلاء يخففه قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون السعي في الطلب وعدم التقاعس والكسل قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الفرار من التساؤل إلا عند الضرورة الملحة قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمره فليستقل أو ليستكثر وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا محاولة الإنفاق ولو قليل لأن النفقة تبارك في المال وتزيده سئل صلى الله عليه وسلم عن الإنفاق الذي هو أفضل فقال جهد المقل وقال أيضا إن الله يبعث ملكين في صبيحة كل يوم وكان وظيفتهما أن يدعو أحدهما للمنفق فيقول اللهم أعط ممسكا خلفا والآخر يدعو على الممسك فيقول اللهم أعط ممسكا تلفا بوديا تاتبتك الله أغنجزين هلتو ميكوها ميكومي وانديك التري مجاوة وانا المنبرين البيان domin ci gaba da huduba da muka gudanar a satin da ya wuce da kuma sallar juma'a da zami muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gamsar da mu ya datar da mu ya ɗora mu akan daidai ya sa abin da za mu faɗa ya kasance hujjatun lana la alaina hudubar mu ta yau tunatarwa ce da tuna baya da kuma tuna halin da muke ciki a yanzu na talauci da kuncin rayuwa so da yawa mukan ɗauki talauci bala'i ne tashin hankali ne mukan manta cewa shi wannan yanayi na talauci jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sunna ce ta rayuwa ba za a taɓa rayuwa ba a duniya sai da talauci da wadata ba inda za a ce talauci ne mamaye ƙasa kwata-kwata babu wadata haka kuma ba inda za a ce wadata ce ta mamaye ƙasa babu talauci dole sai ka samu wannan jinsi na mutane biyu suna rayuwa wuri guda don haka sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a lokacin da wani yake wayo Allah a lokacin wani kuma yake alhamdulillah a lokacin da wani yake inna lillahi an mai rasuwa a lokacin wani yake alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihata an mai aihuwa to haka sunnar rayuwa take to amma matsalar mukan manta cewa haka sunnar rayuwar take limakon duk abin da ya zo maka na ni'ima ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka wanzar da wannan ni'imar cikin abin da Allah yake so alamar ka gode masa in abin da ya zo maka na kunci ka yi haƙuri ka jure ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tsanar ka yi ba yana sane da ka yi maka wannan jarabawar ka manta cewa lokacin da kake murna da farin ciki ka manta kuma a lokacin wani ke kuka da bakin ciki to yanzu kai ma da abin ta dawo maka haka fa wani yake murna da farin ciki mu sani cewa duk halin da muka samu kanmu a ciki yanzu wallahi wani babu shekarar da ya fi jin daɗi ko zamanin da ya fi jin daɗi irin wannan zamani wa tilkal ayyamu ha bainan wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala to sai dai muka manta duk lokacin da damuwar ta zo ita muka fi yaɗawa mun maida addininmu ra'san ala afi Allah cewa yayi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in ya maka ni'ima ka gaya wa mutane tahaddusan bin ni'ma ka nuna ka gode ka ji daɗi amma yanzu mun juya in ka ga mutum na complain ko ya zo gurinka yana cikin damuwa yana cikin kunci amma inda zai fita ya samu yalwa da walwala wallahi ba zai doso ka ya gaya maka cewa yau alhamdulillah ka yau na samu kuɗi yau kam na gode Allah ba za ka ji wannan ba sai dai ka ji gum amma daga damuwa ta zo fa mun dinga yayaɗawa kenan mun dinga tallata ta kenan sai na ali radiyallahu an Yake duk wanda damuwa ta zo masa yake yayaɗa ta tamkar yana kai kukan ubangijinsa ne subhanahu wa ta'ala saboda haka musulunci ya zo da tsare-tsare waɗanda in an bi su za mu samu jin daɗi za mu samu kwanciyar hankali za mu gane cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan saukar da arzikinsa ne ga kowa a san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma gwargwadon yadda ya ga dama duk san ka da a wadata ka in Allah bai ce za ka wadatu ba wallahi ba za ka wadatu ba duk ga da a talauta ka duk da aka bu hanyoyin ka talauce lokacin kuma ake ƙara buɗe maka hanyoyin arziki haka al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala yake shi ɗan adam bai isa ma ya gano hakan da kansa ba saboda haka kuma ka sani daga cikin tsarin Allah akwai waɗanda in ba talaucin suke ciki ba wallahi ba za ka gansu a masallaci ba ba za su ɗau alƙur'ani ba ba za su yi nasbihi ba ba za su yi zikiri ba haka tsarin Allah yake da zai wadata su su ne masu tsara'i su ne masu badde su ne masu kaza saboda kawai an wadata su mutum nawa ne aka wadata shi ce zan yi ƙara'i wai zai maimaita barnar da da bai yi ba haka kuma akwai fa daga cikin bayi waɗanda idan ba cikin wadatar aka bar su ba su ma ba za ka su cikin bautar Allah ba za ka gan su suna ciyarwa suna taimako suna kaza suna kaza inda Allah zai kwace wannan power a hannunsu sai su zamanto stranded ba za su ji daɗi ba don wanda ya saba alkhairi in bai yi ba baya jin daɗi haka sunnar duniya take duniya gidan jarabawa ne ko mu yadda ko kar mu yadda haka al'amarin yake haka kuma rayuwar za ta ci gaba da wakana waɗansu daga cikin bayi in Allah ya ga dama zai musu arzikin imani ga kuɗi ga imani kuma ka ga suna gudanar da shi cikin yadda Allah yake so har ma a riƙa kwaɗayinsu ba mu gasa sahabbai ba yadda suke kwaɗayin masu kuɗin cikinsu cewa zan Allah sallallahu alaihi wa ba zahaba ahlul dusuri bil masu kuɗi sun tafi da lada to masu namu kuɗin wani lokaci ba duka ba amma mafi yawa za ka samu ganin alheri bai sa su zabura su yi alheri ba sa zuwa maka ne lokacin aikin haji ko umra ba sa zuwa maka ne lokacin ramadan ba sa ga irin alkhairan da masu kudin madina suke yi wa masu buɗe baki a baka buɗe baki a baka abinci a baka kudi a roƙe ka gobe ka dawo amma in suka dawo fa labarin ma ba za su baka ba wai don karkace to alaji ya ba kwa kamantawa to haka kuma wasu sai kaga an ba su kuɗi an tsora su a mummunan hanya suna yin abin da suka ga dama na barna don duniyar Allah yakan ba wa kowa ne ya ba wa mutumin kirki ya ba wa mutumin banza kowa da hanyar da zai bi da kuɗinsa in ya ga dama ya bi hanyar alheri ya tsira in bai ga dama ba ya bi hanyar barna Allah ya masa talala ya rika biya masa bukatunsa ga barna ga biyan bukata don Allah ya masa talala saboda haka wannan ba mizani bane da zai daga maka hankali in akwai imani wallahi in akwai imani kai ka san cewa jarabawa ce duk wanda aka bashi Allah ya bashi ne dan ya gwada shi Allah yake gaya wa muminai a gaya musu lallai ubangiji yana yalwata arzikinsa ne ga wanda ya ga dama sai dai mafiya yawan mutane ba sa gane haka wannan amsa ce da Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa kafirai waɗanda suke ga suna da kuɗi cewa me mu mun fi ku kuɗi mun fi ku ƴaƴa saboda haka Allah ba zai azabtar da mu ba da zai azabtar da mu da tun a duniya zai fara nuna mana azabar sai Allah ya ce abun ba haka yake ba yana saukar da arziki ne ga wanda ya ga dama a san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama sannan kuma dan Allah subhanahu wataala kar ya maida wadata alama ce ta saba masa yace da a duniya ma da ya hana mu'mine kudi da talak da kafirai da fasikai da za su ji dadin duniya gobe kiyama ba su da rabo da su zan ta wadatawa amma hakan zai iya sa wasu daga cikin mu'minai su ma su zaci cewa kangarewar waɗannan da saba wa Allah da suke yi shi yasa suke da kuɗi bari mu mu wannan hanyar amma sai Allah wani lokaci sai ba muminai sai ba kafirai sai hana wasu muminan ya hana wasu kafiran duk dan ka gane ka kasa gane me ake kallo ake ba mutum a duniya ba wani abu wallahi ba ka bane ba karfin imanin ka bane jarabawa ce ba munin wannan bane ba kafircinsa bane ba saba wa Allah bane jarabawa ce ashe dan wani na ɓarna yana samun kuɗi ba daidai ba ne kai ma kake barin buwan nan hanyar a gwaji ne daga Allah kana bin Allah in ya ga dama zai baka in ya ga dama kuma ga da'a ga biyayya ga talauci haka Allah ya ga dama ka ganka a masallaci ka ganka a tsawon farko ka ganka da ƙur'ani, ka ganka da wannan ga kuma uban talauci wani kuma kaga ga sabon Allah ga zuwa fasikanci ga wannan ga motoci ga gidaje ga kaza ga kaza na jin daɗi wannan baya nuna Allah ya fi son wancan kai kuma ya tsane ka wallahi gwaji ne in Allah ya ga daman gwada ka zai gwada ka ta inda ya ga dama ba kai za ka zaɓi za a gwada ka ba shi ya ga daman ya gwada ka ta inda ya ga dama a san da ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya yi maka wallahi sai shi sannan kuma idan ya bakan baya nuna kafi kowa baya nuna ka ɗaukaka kamar yadda ɗan adam in an bashi sai rika ganin an karrama shi an mutunta shi an ɗaga mai daraja fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akramani mu ma haka muke gani mu ya mu yau da zaka ce wa yafi wani tsaya cewa sai ka ce mara shi mana wanda bai da shi ai bai da shi matsiyaci ne wani dan siyasa ya je campaign yake cewa ya kuma tsiyata aka ce yalla bai talakawa da yace masiya kina da shi ya bai da ita jadu saboda haka kenan mu ma haka muke gani annabi ya tambayi sahabbai atadruna manil muflis waye marashi waye talaka waye ci? suka ce malla dirham lahu wa mal wannan ne nazara na dan adam in kaga mutum ya fanta ma yana jin daɗi to wai shine ya tsira wallahi in baka yi sake ba na lahiran ka kake ci Allah ya sauwaka haka kuma in ba a bashi ba fa ya kulu rabbi a hanani shi zai rika yawo yana cewa ka ni fa Allah ya wulakanta ni ka duba nayi kaza nayi kaza Ji hanyoyin da ake bi a samu arzikin nan an ce mu yi addu'a an ce mu yi istighfari kullum sai nayi dubu har yau shiru haka Allah ya ga dama ba a sa shi dole saboda haka duk halin da ka samu kanka haka ya ga dama ya ganka shin zaka bauta masa ko zaka bauɗe ya rage naka Allah yana raba arzikinsa yadda ya ga dama a san da ya ga dama ga wanda ya ga dama Allah ka ba mu ikon fahimtar wannan saboda haka jarabawa Allah maɗaukakin sarki yana iya jarabta bawa ta inda ya ga dama a san da ya ga dama ya ga shin kai mawadaci za ka gode wa Allah subhanahu wata'ala ko ba za ka gode ba da Allah ya yi mu talakawa da masu kuɗi ya yi ne don mu taimaki juna talaka akwai abin da zai wa mai kuɗi bai yi sai ya yi ba sai da talaka. yau in min gidanka ya lalace wallahi talakan za ka kira ya gyara maka shi kuma talakan inda zai yi girman kai ya ce ba zai yi ba sai ya rasa abin da zai ci kowa hidima yake wa ɗan uwansa ba abin kaba ba bane da nuna isa in wankin gidanka ne yau wani mai gidan aka cire mai babbar rigarsa aka ce ya wanke wallahi sai ya yi sati a kwance bayi da lafiya amma sai Allah ya kawo talakan da zai masa wanki ya kuma biya shi to me na ƙaba a ciki aiki na ma ka biya ne in da ban ma ba ba za ka iya dukkan mu mun taimaki juna ne annasu bin nasi min badrin wa hadiratin ba'dun li wa in lam yashuru hadamu mutanen da ke ƙauye da ke birni sashin su da sashi ko su yadda ko kar su suna wa juna hidima ne saboda haka ba abin tsaba ba a ciki ba abin takama a ciki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kuma ka sani cewa wallahi da Allah subhanahu wata'ala zai yi duniya gaba ɗaya mawadata to wannan wadatar za ta sa su kan gari za ta sa su kasa gane suna cikin wata jarabawa ƙaruna da aka wadata shi ya wadatar ta yi yawa ba cewa ya yi wayansa ne da dabararsa ba to har yanzu ma a cikin mutane a yau wani da za ka samu yana samun kuɗi ka tambaye shi ya aka yi ne mai abu ne yace wallahi abun fasiri ne wato dabara ce da hikima shi kaɗai ya san haka kuma ba zai so ka sani ba to ko bai ce inna ma utitu ala ilmin indi ba halin yake ciki ya nuna haka kuma haka zaka ga masu kuɗi galibi ganin talaka suke wawancinsa da sa shi hana shi samun kuɗi ko iya muni arne ma ya fi ka fadira a haka dan da ya ga talan da ya ga wani baki daje mai kuɗi ya ce mu ne daro saboda wannan da inda dabara ce da hankali da wayo bai ci a ce yayi kudi ba amma da ke abin na Allah ne sai ka ga wani bai san yawan kuɗin ba inda za ce ka kawo dubu ɗari ka baki wallahi bai san yawan su ba amma ga da masu basira intelligent mutane su suke sarrafa masa miliyoyin kuɗi wannan bai isa ka gane cewa aya bace daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala bai isa ka gane ka yadda jijjaraba wadda ta zo maka ka rungume da ka yadda cewa Allah subhanahu wataala shi ya jarabta ka ya kamata ka gode masa ba ka yi hakuri amma kullum complain kullum damuwa kullum kaza kullum kaza wannan duk ba zai kare ka da komai ba wallahi sai talauci saboda hakan Allah ya maka talauci wanda kake ganin shine damuwar ba wadatar ba a mu je a talaucin da ya fi daga mana hankali yanzu wanda kullum kukanmu nan talauci talauci babu babu a Najeriya nan an yi zamanin da wallahi gidaje da yawa ba su da man da za su shafa an suka yi wanka sai injin oil suke nema a gareji su shafa an yi wannan zamanin a Najeriya nan yanzu saboda Allah waye zai ce mun a gidansa ana shafa injin oil wani ma yanzu ya ce ƙarya nake amma har yanzu kuka muke har yanzu mun kasa mu gode wa Allah balle ya ƙara mana la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid haka muke muna cikin jin walwala da samu kasashen da ke kewaye da mu wasu Allah Allah suke su haɗo nan ko ma yaya ne Allah subhanahu wata'ala ya jarabce ka da talauci to ya baka hanyoyin da za ka bi domin dawowa hanya daidai na farko tsayuwa kan tafarkin Allah subhanahu wata'ala yi kokari ka kare damuwoyinka ka gyara tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala ka kyautata ba ruwanka da wane na yi wane na yi wani ka ce masa ya gyara zai ce ni kadai ne ni na gyara wancan bai gyara ba yaushe zai gyaru kabarin kowa da da wani annabin Allah ka duba da annabci ne ba ganin dama ba ne ba tsabar imani ba ne ba tsabar yawan bauta ba ne zaɓi ne na Allah sai ya garantin ka sannan ce zo ka zama annabi to annabin Allah fa aka azabtar ya samu jarabawa ya samu kuncin rayuwa ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من yace na yarda Allah ni na zalimi cikin azzaluman ma nake kai yanzu da za a ce maka kana zalunci za ka ce wallahi ka ci mutunci na da za a faɗi zaluncin mutane sai ka ce malam ya tuna wani kai ba ran da malam zai tuna ka a majalisinsa duk wa'azin da za a yi wani ake tunawa annabi sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da za a ɗora mizanin mutanen duniya a gefe ɗaya na ma'auni naka a gefe ɗaya na ma'auni sai naka ya janye nasu amma da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama allimni du'a'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rika yi a sallah me Allah mai annabi ya ce wa man sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ka rika cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa Sai sayyidina abubakar ba aka ce kace inni zalamtu nafsi yau da zan samu wani da ke kumun ce ka rika cewa ka zalunci kanka sai harare ne saboda yana gani na nasabta shi da kaskanci ko wulakanci dukkanmu kuma azzalumai ne wallahi ba wanda za a duba duwawunsa ba kashi tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da yaranka a shago tsakaninka da mai gidanka tsakaninka da wani tsakaninka da mata tsakaninka da 'ya'ya tsakaninka a ko ina an ka duba rayuwar musalunci a baka naira dubu ka kai mawa ne ka kai mai ɗari biyar a baka dubu biyar ka kai mawa ne kaza da kaza yi wannan a yi, duk muna haka muke rayuwa in ka tambayi mutum yanzu wani ɗaya kake ne ke wala yana buge-buge kai daga jin buge-buge ka san ba ba ka abu mai kyau ba ma sai an tambaye ka ba kai kanka ka sani kuma an ce wa mani taɓa shubuha buge-buge shubuha ne sai baka san ma me kake ka ci ba kuma aka ce jikin da ya rayu da haram gara wuta da shi ba fa shi ne ma ba shi ya fi gara wuta da shi to gaushi nawa muke gaisa da su ba san adadin gaushin da kake gausa da shi Allah ya tawaka ka tsaya kan hanyar Allah wallahi sai Allah ya fidda kai ta inda ka tsammani Allah ya samu dace ka zama mai haƙuri da hukuncin Allah Allah yana ba wa mutane jarabawa don ya gwada ƙarfin haƙurinsu in ka yi haƙuri kana cikin waɗanda Allah zai sakawa da alkhairi Allah ya ce wa sabiri na filba'sa wa zarra wa hinal ba'as ta ce ula'ikar na sadaku fa’ula’inka ulaika humul muttaqun Allah ka sa muna cikin masu haƙuri ka to mai tashi wajen nema kar ka zama kima zaune kana zaune kana umar zuƙuni wani ma saboda raina Allah wai ɗan wata so mun tafi wato na ɗan wata ma shi so mun tafi ne kaga wannan akwai wasa da Allah kar roki Allah kana kuma yin himma kana ka tashi ka himmatu sai ka roƙi Allah wani la'alla za ka samu ya yi wadata ya dawo duniya ta juya baya sai ya rika wa kansa hasashen wancan lokacin yanzu na soma da sai da yalo na soma da tura wilbaro yaushe kudin zai taru yaushe zan yi arzikin ya manta abin a hannun allah yake manya-manyan masu kudi wallahi inda za a gaya maka labarin yadda suka soma za ka yi mamaki shafa mai gidan mai in za a gaya maka da sai da mai a galan ya soma E'e, eh, eh, ranon ina da wayo na yake kulla ma wani siga a kofar shagonsa yau yau yau ina suka kai waɗannan in ana magana masu kuɗi a arewan Najeriya dole a tasu to Allah yana da sanadi ta ko ina karkare ni abin da kake yi kai dai karka zama ma zaune ta ka nema Allah madaukakin sarki zai baka bahaushe ya karanci wannan yace Allah ya ce ta in taimake ka duk da ba aya bace amma akwai nusus masu tabbatar da wannan Allah yake fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah karka zama ci ma zaune Allah maɗaukacin sarki ya samu dace Sau ba ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai ɗauka min alkawarin bashi ba bara tauban ya ce na ɗau alkawarin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan ku tabbatar wa da wanda ya min wannan alkawarin ba shi ba roƙo aljanna babban ya ce wallahi daga ranan ba na tambayar mutane ko da ni mi komin ta ne sai dai yi da kansa amma yanzu mutane nawa ne suka zama almajirai na ƙarfi da yaji ba kuma talaucin ne ya dame su ba a ah, haka kawai don kawai suna ganin cewa hakan shine hanyar samun a masallatanmu ne kullum sai ka ga masu zuwa wani da tsohuwar jaka wani da tsohon bandeji wani da kaza in ka bibiye su kuma duk makareta ne Allah ya sauwaka a ƙarshe yana da kyau ka sani cewa hanyoyin da ya kamata ka bi don ka samu wadata da kwanciyar hankali dan kaɗan ɗin da Allah ya baka daure a ciki ka rika gusura ma wani karka yadda ka samu kuɗi tare ba wani aikin Allah da kai a cikinsu daure ka ba mu wani kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron Allah ka yi wa kanka katanga daga wuta ko da da barin mu bari dan ka gane ba sai da kuɗi da yawa ake samun ne aljanna ba da ɗan kaɗan ɗin ma sai ka ga Allah ya ninnin kashi ya zama alkhairi kar ka zama mai rowa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da bayarwa waye ya fi himma ya fi lada sai ce ƙoƙarin mara shi ba ka da shi amma ji ɗan kaɗan ɗin da ka samu kana ƙoƙarin gutsurawa ka bai wa Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ka bai wa Allah in tuqri Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum sai minnin kamu shi Allah ba walbani walbaka bane walbani wal minnin ka ne saboda haka karkar jikin wani dar wallahi in ka bayar Allah zai baka kuma da haka za ka ga arzikinka yana yalwa Allah maɗaukacin sarki ya samu dace kuma kullum ka rika jin cewa kai mai laifi ne kai mai laifi ne domin duk wasu laifuka sanadi ne na samun bala'i Allah ya ba mu labarin wata alƙarya suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa arziki na zuwa musu ragadan min kulli makan cikin jin daɗi ta ko'ina arziki na zuwa me ya faru da su fa kafara bi an'umillah suka kafirce wa Allah subhanahu wataala fa azaqaha Allah libas al-ju' wal khawf yanzu muna halin al-ju' wal khawf amma ba ma tambayan kanmu me ya kawo mana haka Allah ka sa mu jara Allah ka sa mu fahimci wannan Allah ka sa kowa yayi wa kansa tambaya kafin a masa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wallahi ni mai laifi ne kai mai jina mai laifi ne ƙasar masu laifi ne al'umman masu laifi ne irin laifin ne sa Allah ya ɗora mana shugabanni alzalumai inda za mu gyara wallahi ba mu inda Allah zai kullo mana da adalin shugaban da za mu ji daɗi ba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abinda muka faɗa ne kyau Allah ka dora mana fi mizani hasanatina wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka idan bala'i ya tashi sauka Allah ka kare mu Allah muna roƙonka duk inda arzikinka yake ya Allah ka wadata mu da shi Allah muna roƙonka ka gyara mana ƙasar mu da shugabannin mu Allah ka gyara mana garin mu da shugabannin mu Allah ka gyara mana abubuwan mu da gidajen mu Allah muna roƙonka abin da yafi karfin mu ka iyar mana wanda zamu iya yi Allah ka samu yanda kake so masu nufin mu da shari da makirci Allah ka fi mu sanin su ka nesanta mu da su masu nufin mu da alkhairi Allah ka fi mu sanin ina suke ka kusanto mana da su Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiyar ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yardarka idan mutuwa ta zo Allah ka samu cika da imani waɗanda suka mutu a cikin mu Allah ka kai haske cikin kaburan Allah ka baiwa magadan su hakurin rashin su Allah muna roƙon ka ka ba mu damuna mai albarka Allah muna roƙon ka ka ba mu ikon komawa gare ka maradan jamila ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum Allah ta'ala bi dhalika haythu عنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين من الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أو كيدا أو مكرا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you. Àwọn ọmọ ìgbà owó wá.